bayan haka ta faɗakarwa ce da tunatarwa kamar yadda dama mun saba muna yin karatu a nan duka saboda lahadi kuma sai muke ganin saboda wani watan ramadan za mu rufe karatu shi ne muke ganin ya kamata yi magana kan wannan wata da yake kokarin shigowa muna addu'ar allah ya kai mu lokacin kuma ya ba mu dama na aikata ayyukan alhairi da ciki muna roƙon Allah ya mu aikata ya karba mana kamar yadda wasu suka gani watakila an ɗora a wato abin nan sanarwa a cikin fejin da ake saka karatu tukuni cewa abubuwa za a yi magana ne a wannan a kan watan ramadan wannan dai ne abin da nake zai aka rubuta a fito to lalle akan watan zabi magana kuma da wasu ɗan kwaɗaitarwa ba wai ba a san su ba ne an san su amma kawai a matsayin tunatarwa za a yi su wani wata mai alfarma shi ne watan ramadan wanda yanzu abin da ya rage kila a shige shi da zai wuce kwana ko goma ko wani abu mai kama da haka ba abin da ya rage kenan kuma wannan wani babban alheri ne wanda yake tunkarar mutane kuma mutane suna da damammaki da yawa a cikin wata na su shiga aljanna suna da damammaki da yawa na su yi kansu addu'o'i na abin da ya dame su suna da damammaki da yawa na su nema kansu tsari da tattalin arziki da dukkan abin da ka sani akwai dama wanda allah zai baza a cikin wata shi za muka ce bari mu yi magana a kan shi wata allah tabaraka wa ta'ala cikin halittun da ya halitta ya yi ma wasu wato mutane daraja a cikin mutanen hakanan kuma a cikin ma ranaku ya yi wasu ranaku suna da girman daraja fiye da sauran ranaku haka kuma a cikin watanni ya yi fifita wasu watanni a kan wasu watanni haka kuma a kan littattafan da ya saukar ya fifita wasu littattafan a kan wasu wannan al'umma ɗin da allah ya masu su da cewa ita ce mafificiyar al'umma min da aka Allah ya kira ke ce kuntum khairu ummati ku innan fiyayyar al'umma ce da za a gwada ku da al'ummomin da suka wuce kafin ku ba wanda Allah ya fitar da ku domin ku umarni da al'ummaci wani ya nuna hata a cikin al'ummomin da Allah ya halitta ta wannan al'umma ta annabi ya fifita ta wajen girman daraja wannan daraja ce a gurin ta sosai za a ga a cikin ranaku Allah ya fifita ranar juma'a cewa rana ce ta musamman wanda Allah yake saukar da gafararsa musamman ga wanda ya wanka ya ga sallar juma'a ya sallar ta juma'a yana samun gafaran kurakurarsa na sati guda to haka kuma shi wannan wata din an fifita shi daga cikin watanni guda goma sha biyu da fifikon sannan muke son mu faɗa da kuma irin tanade-tanaden da ɗan adam ya kamata wannan zamani da zai zo na watan saboda duk watanni an ɗauke su zamani mai zuruf ne wani zarafin yana kwana talatin wani yana kwana ashirin da tara to waɗannan kwanaki da za a shiga wanda ake kiran su ramadan kwanaki ne ko ashirin da tara ko 30 amma sun sha bamban da dukkan sauran duniya kuma sun sha bamban da dukkan sauran watanni na duniya abin da ya ba ma ramadan girman daraja saukar da alkur'ani da allah ya cikin shi yasa abu na farko da yake nuna darajar wannan wata shine nuzulul qur'an fi hadha shahr saukan alkur'ani a cikin wannan wata a wannan watan ne allah ya saukar da alkur'ani za a iya cewa ta gaba daya kamar yadda tarihi yake bayyana cewa qur'ani ya taso daga lauhun mahfuz magana ce ta ubangiji kuma ya keto waɗannan sammai ya sauka a wani guri da ake kira baitul aizda na aka sauke alƙur'ani kafin ya ci gaba da sauka aya biyu aya uku har shekaru ashirin da wani abu da yake kai wannan daren da aka taso da alƙur'ani zuwa wannan guri ya faru ne a cikin wata ramadan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata yace shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wato wata mai alfarma na ramadan shi ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikin a wata ayar kuma ya ce ina an zanna fi lailatul mubarak mu muka saukar da alkur'ani cikin dare mai albarka da alkur'ani mai albarka ne daren da ya sauka ma mai albarka ne a wata ayar cewa ke inna an zannahu fi lailatul qadr mun saukar da shi alkur'ani a cikin dare ta dauki alqadar mai daraja ko mai albarka wannan yana nuna maka falalar watan saboda ya samu saukan alkur'ani a cikinsa kuma ga shi nan zai sake mai zaituwa muna da tsammanin haka allah ya ja rayuwar mu ya kai wannan lokacin abu na biyu da watan nan yake tattare da shi shine ana kiransa da shaharu tarawai wata hajji wato dare ne wanda ake sallar tarawai da tahajji ko da yake malamai sun tafi akan cewa da tarawai da Tahajji kawai suna ne amma duk abu ɗaya ne domin duk tarawihin da ake yi ko da daga farkon dare ne ana kiran su ta hajji saboda qur'ani kawai cewa wa min al-layli fatahajjat bihi Sallah? a cikin dare kai kokari ya zama ƙarin samun girman daraja a wajen ah, yana nuna cewa in wanda ya tarawihi ya yi ta hajji har ma wani hadisi mai ga Allah cewa yake duk mutumin da ya tsaya a bayan liman aka yi isha da shi aka yi karawihi da shi aka yi shafa'i da wuturi da shi ba zai koma gidansa ba sai an masa gafara to babu wani wata da ya samu wannan alfarmar in ba wannan wata na ramadan ba da haka idan ba da larura mai karfi ba mu zamanto cikin masu yin sallar tarawih kuma masu cikin waɗanda za mu yi hakuri har sai an yi wuce tare da mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda dai tsayuwar ramadana tsayuwar ramadana shine wannan tarawih amma a goman karshe ana ƙara musu tsawo da cin lokaci idan goman karshe sun shigo wanda wannan goman karshen kuma da ake ƙara tsawon lokacin shine ake kiransu da tahajjud amma da tahajjud da tarawih dukkan cikin dare take yi in ka samu dama ka fito ta hajji in baka samu ba ka yi tarawih da shafa'i da wuce ne ka yi abin da za ka cancanci gafara domin ka yi kiyamu ramadan ka tsaye da ramadan kuma ka yi wannan abun kana da imani tare da neman lada Allah ya ce duwar da ya wannan a yanzu Allah ya ce duwar da ya wannan za a gafarta masa zunubansu da suka da a kunci shi a ke cewa wani hadisi ke cewa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bane daga ramadan din bara zuwa yanzu da za a shiga wani watan ramadan akwai kurakurai da dan adam aiki saboda girma da daraja da karamci da allah ya zuba a cikin watan idan ramadan din ya shigo duk sai a yawan kewa mutane yan kurakuran da suka yi inda ma kawai malamai suna cewa kaba'irai ne ba za a kankare su ba irin su shan giya irin su kashe rai irin su wane irin su bokanci da wane amma kananan zunubai duka Allah wankewa zai yi kyauta shi yasa daga cikin abin da ake kwadatar da mutane su karbi watan ramadana da tuba ma'ana su yawa su tuba abu na uku da wannan wata ke dauke da shi shi ne shaharul atiq wato wata ne da ake yanta mutane daga barin mutane muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda zai yanta daga bari wannan wuta ne ila ya tsare mu da ita saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake ya ba biyal a aqbil ya kai mai neman alheri a wajen Allah to ka fuskanci ubangiji domin watan ya iso na ubangiji wanda ya kamata wato ka fuskanci Allah sannan zai ce wa ya ba biya sharri ya mutumin da yake neman sharri shi kuma wanda Allah sai ce aqsir ka bari ka takaita ka daina neman sharri a wannan wuta ɗin saboda me yace walillahi ittifa'un minan na domin a yanzu abin da Allah yake yi Allah ya shiga wani aiki ne na ƙyanta mutane daga barin wata, na haka mai sharri ma ya daina domin shi ma ya samu ya shiga cikin ƙyantawa wannan watan ne kaɗai ya samu wannan girman irin wannan darajar abu na hudu da watan ke tafi da shi shi da shaharu takfiru zuno wato wata ne wanda yake kankare zunuban dan adam kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana imani wanda da azunci watan ramadan kuma da imani wa saban da neman lada an gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata wannan shi ma yana nuna maka cewa kenan azumtar watan ramadan har zuwa ƙarshe to gafara ce take samun mutane kamar yadda mai littafin murshidu du'a ya yi magana yake cewa ranar ɗaya ga watan shawwal misali ake zuwa idi ko saboda ramadan ya ƙare yake ba da misali ya ce idan mutane suka je idi mala'iku suna musu ban kwana da cewa kun azurci watan ramadan kuma ana muku albishir daga wannan masallacin idi da kowa ya zo aka yi sallah da shi ya koma gidansa a matsayin allah ya yi aka masallacinsa wani na nuna mana alfarmar watan yana cikawa da kanka da zunuban wato mutane abinda muke roƙo shi ne allah ya ba mu dacewa da yardarsa a ciki abu na biyar da watan ake kallonsa da shi shi da shaharu jude wato wata ne na kyauta shi watan ramadan idan ya zo ya mai da kowa yana kyauta ne ko mutum yana da rawa za ga akwai sassauci a watan sai ya canji ya zama mai kyauta saboda watan ne yake zuwa da wata abu kaga yanzu ana azumin litinin ana alhamis amma ba wanda yake zuwa da dan wani dibino ce a masallaci ko akwai masu azumin litinin a kowa ko za ka yi sallah ka tafi amma in ramadan da ya zo za ga mutum da dan kullum dubino ya samu ya shigo masallaci yana ba wa mutane kuma za ga da mata da magidanta ko da mutum zai da wadata za ga wani ya fi dan sukari ya aika ma wani zai ɗaukar ɗan lemo ya ba duk a watan ake samun wannan saboda alherin amma in watan ya wuce shiru za ka bi shiru saboda shi watan na kyauta ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama aisha take ba da labari kadan nabiyu azwada nas annabi ya kasance ya ce kowa kyauta kyauta yake da ita wa azwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautar sama ta fi yawa a cikin watan ramadan har ma ana siffanta manzo Allah da karrihin bumsala kamar wata iska ce da aka aiko wato wajen kyauta tashbihi ne an kamanta annabi da kamar wata wato iska mai yawan kyauta wanda inda iska za ta taso da guguwa da kura to idan ta zo ko kana son yayi ko ba ka so sai ta maka kyauta kuma kurar ma in ta zo ko kana so ko ba ka so za ta maka kyauta to shi yasa aka kabanta annabi da haka cewa idan watan ramadan ya zo ta ko'ina kawai bayarwa yake da mai bukata da wanda bayar bukata kawai in an samu sai a bashi su wanda yana nuna cewa yawan kyauta a cikin watan ramadan wani abu ne wanda watan yake tafiya da shi abu na shida ana kiransa da shaharu fatku abuwa janna wato watan da ake buɗe mutane ƙofofin aljanna wannan ku ya zo a faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa jaa futihat abwabul janna idan ramadan ya zo ana buɗe kofofin aljanna ma'anar wannan kamar yadda ibn al-hajar yake faɗi da ya zo sharhi akan hadisin yana cewa alhairan ubangiji da yake zubawa da lada da yake rubanyawa da yake badawa a cikin wannan ibada da ake wato sai ya zamanto kamar kofar aljanna an buɗe ta kowane mai aikin alheri inda zai sa ikhlasi komin karancinsa to ana masa tsammanin wannan aikin zai sanadanta masa shiga cikin gidan aljanna shi ya ma wasu malamai suke istin babin cewa idan mutum ya mutu a cikin watan ramadan to ana masa tsammanin cewa an buɗe kofar aljanna ya mutu kuma ita zai shiga kamar karamci ne ma daga wajen allah ya karbi rayuwar ka cikin wata ramada na ba san me nake ba wannan abun ba yana yau ah, abu na bakwai shine sharu du'a wato wata ne na yin addu'a duk wanda yake da wata damuwa to kawai ya tsaya ya gaya ma ubangiji lokaci mai yi, in dai har Allah ya kai rayuwar mutum kuma ni na san kowane ɗan adam yana da bukatu sai dai bukatun su sha bamban naka bukatun ba shi ne na wancan ba wancan kuma ba naka bukatun su ne naka ba to amma dukkan wata bukata da ɗan adam yake da ita Allah kuma ya isa biya masa ya ma ƙara masa akan abin da ya roƙa Na haka watan na addu'a ne shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce lisa'ili da'awa mai azumi yana da wani dama na laturat addu'a ce wadda yake da ita ba a mayar da ita to wasu na kallon kamar sai da daddare amma wani malami ya istin baɗi ina tsammanin cikin wannan littafi da na ambata yake cewa daga lokacin da kai sabo na yin daukan azumi to daga wannan lokacin har lokacin zagayowar wani suhur duka lokacin addu'a ne amma annabi ya keɓance wani lokaci da yake cewa inda alfitar lokacin mu da baki ya faɗi wannan amma a waccan magana kuma ana nuna in dai azumin yana bakinka in kuka ka buɗe bakin ka gaya ma Allah to zai amsa maka sai dai kawai abin da ake kallo shi ne amsar ta zama ta hanya ɗayan uku ko Allah ya baka abin yanzu nan take ka gan shi addu'ar ka ta amsa ko kuma ya tunkuɗe maka wani bala'i da da an rubuta zai zai ka wannan rayuwa ko kuma ma Allah ya tattara abin ya ajiye maka sai ka mutu ka shiga aljanna amma dai ba za ka yi addu'a ba ta faɗi na haka abin da ake nema yanzu a gurinmu shine yaƙini da tabbaci da sakantancewa da kuma yarda da miƙa mu Allah al'amari kar kai addu'a kana da shakku kawai ka yi addu'a kana da yaƙinin an amsa kar ba ka bar raba ɗaya biyu ina annabi ya ce Udu, udu'ullaha wa antum nuna bil ijaba ku roƙi Allah kuma ku zamanto masu sakantancewa da an amsa amma in ka sa shakku to shakku yana lalata al'amarin ɗan adam kuma ko a zahiri duk abin da kake da shakkunsa da wuya ya tabbata maka akan yadda kake don haka ka sa shakku kawai ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wannan wata din na addu'a ne qur'ani yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan sun tambaye ka labari na ka ce musu ina kusa ujibu da'watad da'i ina amsa addu'ar duk wanda ya roke ni wannan ma annabi ya saka shi daga cikin alfarma ce Allah ya yi ma wannan al'umma saboda al'ummomin da suka gabata na annabawa idan suna da bukatu to sukan je gurin annabawan ne su fada annabawan su shugabance su wajen roƙon Allah ne tabaraka wa ta'ala amma ku wannan al'ummar annabi yake Allah ya muku alfarma kawai cewa yayi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awatar da'i ba wai sai ka bi ta can ba kai karantar ka kai ikilasi kai furuci da laifinka ka nemi Allah gafara kuma ka roƙa zan amsa ma wannan alfarma ce aka yi wannan al'umma abu na wato na takwas ne shaharu mudha'afatul ajr wata ne wanda ake rufanya lada a cikin ba wani wata da ya samu wannan alfarmar sai watan ramadan ah, har ma manzo Allah yake cewa umratun fi ramadan yin umra a cikin watan ramadan ta'dilu hajj tana daidai da aikin hajji amma sauran umrar da za a yi ta ba a ramadan ba tana nan a matsayin ta na umra amma wadda za ka yi ta cikin ramadan wannan umrar daidai take da wanda ya je soke farin da aikin hajji wajen lada da za a bayar abu na tara shi ne shaharu lailatul qadar wata ne da ake samun wani dare mai albarka a cikin ka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr ubangiji yana cewa mu muka saukar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka kuma wannan daren ya fi wata biyu wato ibadar da ake a cikinsa ana ninnin kawo mutane lada kuma kamar yadda manzo Allah ya a lailatul qadri tana samuwa ne a goma na karshe shi yasa ma idan goma karshe suka shiga manzo Allah yana tashi da daddare har yara ƙanana yana tasar su wato domin a yi sallah kuma a gaya ma ubangiji a roƙi Allah aljanna waɗannan su ne abubuwa da ake cewa watan ya ke bantu da su abubuwa guda tara to sai kuma khairul amali fi shahar ramadan akwai wasu ayyuka da suke da alkhairai a cikin watan ramadan za mu ambace su wanda mutum ya mai da hankali a kansu ya dai ji watan yadda yake abubuwan watan ya ke bantu da abubuwa har guda tara mafifitan ayyuka da ake yi a cikin watan ramadan shi ne na farko a siyar yin azumi shi ne mafificin aiki da ya fi kowanne wato ka azumci ko ashirin da tara ko talatin wannan wuni da kake yi da kwankwadar yunwa da kishirwa da hana ka kusantar iyali da hana ka ci da sha da kuma kamewar harshenka daga wasu maganganu da idanuwanka daga wasu kallo da kunnuwanka da jin wasu abubuwa da basu dace ba da kamewar hannayenka daga barin taba abin da bai dace da rike kafafuwanka wajen cewa baka taka ka je da su wuraren haram ba da cikinka da kake sa masa halal to waɗannan idan suka tattaru da niyyar wato yin azumi ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala daga ketuwan alfijir har zuwa faɗuwar rana to wannan shi ne kayi siya kenan harshe yana azumi kenan idanuwa za su yi azumi kenan hannuwa za su yi azumi sannan cikinka zai farjinka ma zai abubuwanka za su dukan sai ka tsare su sun sarrafu a kan bin allah sannan yunwar da kafan kwada da ishirwa su zaman to ita ce cikakkiyar alamar cewa ta yi wannan azumi wannan yana daga cikin mafificin aikin da ake da bukatar abu na biyu daga ciki a wannan wata mafificin ayyukan shi ne alkiyam wannan kiyam din shi ne sallar tarawai gida na ambata ko kuma ka ce sallar ta hajji ko wasu na filfili da za su yi cikin dare duk su ake tattarawa a ce kiyamun lai su ake tattarawa a ce musu ta hajji su ake kuma tattarawa a kira su da tarawai ko kuma a kira su da asham duk sunanta ne amma dai dukkan ta kiyamun laili mai tsewa ne dare wani yana daga cikin mafi fitan ayyuka da ake da bukata a yi su a cikin watan ramadan na uku daga cikin mafi fitan ayyuka da ake so shi ne a sadaka wato ba da sadaka shi ne taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu kuma kowa allah Ta baraka wa ta'ala ya masa arzikin da zai yi sadaka da irin gwargwadon halin sa ya shiga aljanna ne galibi idan an ambaci sadaka to wani in ba shi da kuɗi sai ya rinsa kallon wanda yake da kuɗi kusa da shi kamar yanzu wato da kai fa ake magana wato shi kuma kenan ya zauna kamar ya ci gulus a to kai manzan ai shi musulunci da ya zo ya buɗe kofofi ne kowa yana shiga aljanna ne ta damar da Allah ya bashi lokacin da manzo Allah ya yi wannan bayani wasu sai suka zamanto cewa suna ganin ba su da kuɗi manzo Allah ya yanzu ɗayan ku ya tasa mallakar ƙwallon dubino guda ɗaya yanzu a cikin mun nan waye ba shi da arzikin mallakar ƙwallon dubino ɗaya ai kowa yana da kuɗin da zai mallaki dubino ɗaya ban yi zamanin da anan akwai wanda talaucinsa ya kai wani iya sayan ƙwallon dubino to sai manzo Allah ya ce ka tsaga shi biyu sai ka ci rabi ka ba ma dan uwan karabi da wannan in dai fi sabilillah kai Allah zai tambama aikin har sai ya tsare ka daga bari wuta hadisi manzo Allah da cewa idan kai sadaka ko min karancin ta Allah zai karbe ta ga hannun daman shi duk da cewa dukkan hannayen Allah dama ne zai reni abin da ka bayar na sadaka kamar yadda ɗayan ku ke renon in ya dafa bishiya take renon ta yana bayanta tana girma har ta haɓaka haka Allah zai yi ta renon sadakar ka za ta girma har ta kai kamar ɗan saniya ko sama da haka haka Allah zai rene ta sai ta cika maka duk inda ba ka tsammani babban abin da ake nema ka yi ikhlasi kuma kowane ɗaya mu ya daina rena kansa a matsayin yana kallon kansa matalauci shi ba zai iya yin komai ba ka daina wannan duk abin da ka gani ana yi za ka iya yi gwagwarin irin matsayinka da Allah ya baka watakila wani ka ya ciyar da bukunan abinci ka rabu da shi shi ba wadatar ka ce ta sa ya yanzu ka yi kwallon dubino ɗaya ka mallaka za ka ba wani Allah yana kallon niyyarka kuma yana kallon irin arzikin da ya maka لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله Allah ya ce mawadaci ya ciyar da irin wadatar da muka masa wanda muka kuntata masa muka rike arziki ba mu bashi ba ya ciyar daga abin da muka bashi kenan Allah ya gayyaci kowa ya shiga aljanna ba ta masu kuɗi ba ne kadai ba ta masu hali ba kowa zai iya yin abin da za saboda haka babban aiki mafi alheri daga ciki shi ne na uku shi ne yin wannan sadaka ɗin ka samu wani abu ko da ba kullum ba da za ka bayar wani an zo ba shi da ma kwallon dibinan da zai iya rabawa sai ya rasu da kwallon dibinan ma ba da shi sai annabi ya ce kame harshenka daga barin zagin mutane shi ma za a baka sadaka in ba ka da kwallon dibinan kan harshenka kar yi magana a kan zagin wani kada ka yi giba ko annabimanci ko wani abu tabe harshe shi ma za a baka yadon sadaka saboda idan ka kula sai kamar Allah ya damu ne ko ya matsu da sai ka shiga aljanna don haka yake ta bude maka kogobi talauci ba zai hana ka shiga aljanna rashi ba zai hana ka shiga aljanna saboda ka Allah ya bude kogobi na za ka shiga aljanna wannan falala ce daga wajensu abu na hudu shine daga cikin ayyukan da ake son yawaitawa qira'atul qur'an shine karatun alqur'ani har ma ana cewa wannan watan da zai zo wata ne na alkur'ani na aka ka yawaita karatun alkur'ani wani zai iya kafa hujja da cewa shi bai iya karatun alkur'ani ba amma dai na san babu wani musulmi da bai san daga alamtara zuwa nashi kowa ina da tsammani yana da wannan tilawa ni kamar bai tashi annabi ya sifanta alkur'ani da ruwan sama na farko ne da ya digo yake da albarka ko na tsakiya ko na ƙarshe dukkansa gaba ɗaya mai albarka ne saboda ka tsakiyar qur'ani ko farkonsa ko samansa ko inansa ko ina ka taɓa ka karanta albarka ce da haka ba ka da uzuri akan cewa wai baka haddace abin nan ba a hankali ma ana kallon rashin iyawarka har Allah gudumawa yake baka saboda baka iya ba da kyar kake karanta alkur'ani sai aka ce da kyar din ma yana da lada ka karanta kuma yana da lada kaga kana da lada zuciyarka saboda yanzu ba ka iya yi din da kyar kake yi to shi ma da kyar din mun ɗauka za mu biya ka shi Allah ya fi ƙarfin ya fi ƙarfin wato harkar gwamnati yanzu idan kana na fili zazzabi ya same ka sai Allah ya ce ya kasa tashi saboda zazzabi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya mala'iku dama kan yana yin wannan na fili ta rubuta masa ko da bai yi ba to haka shi shi abin Allah yake kwalalarsa sai kawai kuma idan da ka yi ta sallolin kana yaro sai ka tsufa yanzu kafafuwan ka sun yi rauni ba za ka iya tsayawa kai sallolin jiki ya yi rauni da kyau Allah ce ai ta ba ko ba tamfurin zai ba shi Allah ba ruwan sa da ba sai ka yi tamfurin ba zai ba in dai da can kana aiki kawai bai biya haka Allah ta zaraka wata ala saboda haka ka yawaita karatun alkur'ani gwargwadon hali iya abin da suke kallo iya abin da za ka iya yi a dai same ka kawai kana karatu ko da baka sauke qur'ani ba dole ne sai ka sauke amma dai ka karanta alkur'ani wannan shi abu na hudu ke ko abu na biyar wani aiki ne wadda ake ba da gudumawa mai karfin gaske Allah yake ba da lada mai yawa shine al-julusu fil masjid hatta taqulu ash-shams mutane suna sallar asuba sai su zauna su ta azkar wani ya karatun alqur'ani ya ta zikiri har sai rana ta fito wannan shi ma yana daga cikin manyan manyan ayyuka wanda manzo Allah ya ce wanda biye wannan bayan sallar asuba ya zauna yana ambatan Allah har sai da rana ta fito za a rubuta mishi ladan umra kaga wannan girman daraja ce kuma wannan kan ba sai ma a watan ramadan ma dai an kawo shi a nan saboda watan ramadan mutane sun fi miƙa wuya da bauta ma Allah ta baraka wa ta'ala kowa za ka gaina ga yanzu duk watan ya kama za ka ga ah, har mata za su ta fitowa sallah ko ma duk sauran salloli da kuke suna cikin gida amma saboda alfarmar watan za ga ana fitowa tarawih a zo ayi an gane saboda kowa yana son lada abu na shida shine al-i'tikaf daga cikin manya-manyan ayyuka da ake a watan ramadan shi ne aiki kafi. wanda kuma da yawa malamai sun tafi akan cewa a yi shi a masallacin da ake sallar juma'a saboda an fi son sa a masallaci a masallacin ma kuma masallacin da ake sallar juma'a domin ba ka da fargabar za ka fita kai ta yawace yawacin zuwa sallar juma'a a inda kake ana sallar juma'a yanzu an yi sallah ka ci gaba da zama shi kwaɗe eh, cika da dama zama ake a masallaci mutum ya yanke komai nasa na al'amarin duniya ba shi da wani abu sai wajen allah zai yi karatun alkur'ani zai yi sallolin dare zai yi istighfari zai yi salati zai yi addu'o'i zai yi istighfari da sauran abubuwa duka zai iya yi zai yi kai wannan shi ne zai dai ba magana muke akan kan na yi kitabi ba amma dai irin waɗannan abubuwa ake da bukata abu na bakwai shine al'umratu fi ramadan wato yin umra a cikin watan ramadan wanda bai samu dama ya je ya umra wanda ne yake da haji ah, daidai take da aikin hajji haka manzo Allah ya faɗi kamar yadda muka wuce a baya sha'annan abu na bakwai da ake takwas kai shine taharral lailatul qadr ka yi kirja don watan rama abinan lailatul qadar an ce ana samun sa 21 23 25 27 29 ana dai kamar wikiri a wannan lokacin ake iya samu kyauta addu'a Allah ya baka wannan abun da abu na tara da ake son a yawaita a cikin watan ramadan al-iktaru bin zikirillah yawaitawa da ambaton Allah da kuma addu'a da istigifari ana ana da bukatar su a cikin wata Ramadan kana zaune ta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ko kuma karatun alqur'ani sannan kada ka manta kanka wajen yi kanka addu'o'i duk da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa wanda ya shagaltu da ambatanmu ya manta da kansu yi ma kansu addu'a ya shagaltu mu kawai yake ta ambato yana ta mana zuke to mu kuma za mu biya masa bukatar da wanda ya sani ma da wanda bai sani ba za mu biya masa to amma dai ka roƙa ka yi istighfar abu na goma daga cikin ayyukan da ake so a watan ramadan a yawaita taso su ne ilatul rahim sadar da zumunci kana da wasu yan uwa ka ziyarce su inda hali kuma musu kyauta in ba hali a ziyarce su a su fatan alheri waɗannan su ne abubuwan da ake bukata ɗan adam ya aikata a cikin watan ramada na gaba abu na uku ma ya ku sau abinda zai inganta maka azumin akwai abubuwan da suke sa na kasu a ladan azumi amma menene zai inganta maka azumin abu na farko da malamai suka ambata wanda zai inganta maka azumin ka shi ne saumun lisan ka sa harshen ka yi azumi ta yaya harshen ka zai yi azumi ta yadda zai zama ba za ka sake shi ba wajen gibar mutane da annamimancin mutane da maganganun alfasha da wasu abubuwa da ba su dace harshen ka yi azumi wannan zai sa azumin ya zama to kammalalle cikakke mai cikakken lada na biyu suka ce abin da zai taimaka maka wajen ingantuwar azuminka saumul yadda. kada hannunka wato shi ma ya kasa yin azumi mana hannunka ya yi azumi ba zai taba haram ba zai rubuta sharri ka kame shi daga barin kayan mutane al-muslim man salima min nasu min lisanihi wa yadi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen sa baya zage su wa yadihi kuma suka kubuta daga hannunsa hannunsa baya katar kayan su baya kuma rubuta musu sharri dan haka ko a facebook za ka yi magana to ka san abin da hannunka zai rubuta kada ka rubuta sharri akan wani kada ka faɗi mummunar maganar da ba haka take ba kada ka kago wata ƙarya ka tura abu na uku suka ce da zai taimaka ma azumin ka ya zama to ingantacce shi ne saumun rijin kafafuwan kama su yi azumi ana kenan ba za ka taka da kafar ka tafi inda alfasha ta kyau. ba za ka taka da kafafuwan ka kana azumi ka je gurin da ake sabon Allah waɗannan kafafuwan ka kame su daga wuraren sallah sai wuraren karatun alkur'ani sai zumuncinka sai wurin aikinka sai abin da zai taimaka maka a rayuwa nan kake zuwa da kafafuwar amma ba wai kana zuwa ko gidan rawa ko gidan sabo ko wuraren da ba su dace da kafafuwan ka ba kafafuwan ka ba su zamanto suna yin azumi na hudu daga cikin abin da zai inganta maka azumi shine saubul badan wato cikinka ya zama shi ma yana azumi ba za ka zo buɗe baki ka saka masa haramun wasu suna ɗan shan wasu abubuwa ko da ramadan ɗin ko saboda wani gaggawa yake magariba ta yi ya dan foda sigari dan foda wasu dai abubuwa ga su nan haka wanda ina ganin ko ko ko mai shan sigari da zai makan sa adalci ya san ba lafiya ba ce shi dai yana sha kawai wani malamin mu yana cewa mutum yana neman tsari da wuta to amma kuma sai ga hayaki yana ta mutuwa ta bakin mutum kamar kenan an hura wuta a cikin eh, da duk inda ga hayaki to karkashin hayakin wuta ne yake to kamar mutum yana nuna haka bar wannan magana ka tsare dai cikin ka wato ka rinka sa masa halal abu na biyar da zai inganta maka azumi shi ne harshen ka ya saba da yawan ambatan Allah ba bacci kake ba ba karatun alkur'ani kake ba ka kwanta kila hutawa kawai kake harshen kairin ka subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saboda manzo Allah yake habbul kalami ila Allah arba'u maganganun da suka fi soyuwa a gurin Allah guda huɗu ne su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wata ruwa za ka ga an ƙara da wala hau da wala kowace illa billah waɗannan in sun cika biyar dinnan su ne ake cewa baqiyatu salihat wal baqiyatu salihatu inda rabbika khairu tsawaban wa khairun amala wanzazzun ayyuka masu girman daraja su ne suka fi daraja a wurin ubangiji suka fi soyuwa a wajen Allah kuma su ne ya fi dacewa ɗan adam ne ta buri da samar da su a cikin rayuwarsa kuma su ne mafiya alherin ayyukan da za su yi wanda Allah subhanahu wa wata ya so waɗannan su ne khairul amal akwai kuma ma'aikacin kusiya abinda zai inganta maka azumin to sai fawaidu sau fa'idojin da ake samu a cikin azumi shine fa'ida tasahiyya duk da cewa hadisin da ya zoke cewa su mu wata siku bai inganta ba amma ko a likitance da kuma yanayin rayuwa an san cewa azumi yana saka yana ba da lafiya imamu shafi'i yana cewa in kana buƙatar ilimi ka dan rinka barin cikin ka da yunwa kada ka rinka koshi kullum saboda yunwa ta mizadi ba yunwa ta wanda za ka je ka ɗauka ba kanka wani abu da ba shi ke nan ba a'a cikin ka ya zama to bai cika fantan to kamar ilimi ya fi shiga a wajen ka kuma kwakwalwarka ta zai samun abin da ya kamata saboda cika ciki a koshi yana sa nauyin jiki kuma yana sa ke kasar jiki a zuciya kuma yana sa yawan bacci kuma yana sa saka yawan bayan gida da shiga bandaki cika ciki kan to daga daga cikin fa'idar da azumi yake badawa yana ba jiki lafiya wannan mun ga ko a waɗanda suke da nauyi sosai in sun je asibiti ana ba su shawarar su rage su rage cin abinci ko na to kenan kaga ko da ba azumi take ba dai an rage maka wani abu to balle shi azumi da za ka ɗauka tun daga alfijiri har zuwa faɗuwar rana yana ba wa jikin ɗan adam lafiya sa'annan abu na biyu da fa'idar da azumi yake ba ba ita ce fa'idar tarbawiyya azumi yana tarbiyyantar da mutane ma'ana yana saka su su rinka zamantowa halayya ne da ko da wasu daga cikin waɗanda suka fandare kila mai yiwa in ana kiran sallah ba sa zuwa in ana wasu tarurruka na ibada ba ka ganin su amma in azumi ya zo za ka ga cewa suna zuwa tarawih kuma ko maganganun suke na alfasha wani inda zai buɗi baki ya ashar za a ga koma masu yin ashar ɗin za su ce da azuminka saboda kenan azumi yana tarbiyyar rayukan mutane ya dora su akan hali na da wannan shi ne abin da yake fa'idan ta fa'ida ta uku shi ne ta diniya azumi yana ba da wata fa'ida ta addini wanda za ga kowa yana kokari da yin sallah cikin jama'a da taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu don haka yana ba shi fa'ida ta samun halayya wanda addini yake da bukatar abu na hudu shine fa'idatun nafsiya wato karan kan ɗan adam yakan samu wasu fa'idoji domin yakan samu nutsuwa yakan samu kwanciyar hankali yakan samu daidaituwar al'amura yakan samu jin ka yana kusa da ubangiji yana samun wasu nutsuwa iri daban waɗannan su ne abin da azumi yake bayarwa na fa'ida na gaba abu na biyar kenan za mu iya cewa shi ne a hadafu sau menene manufar yin azumi manufar yin azumi shi ne kafin na tsanin wa sharari wa mu'asharatin zauj ko zaujiya wato kamewar mutane daga cikin manufofin azumi shi ne ya kamar da mutane daga barin cin abinci da rana da kuma abin sha da rana da kuma harkar da ta shafi mutum da matashi alaƙar auratayya da rana duka wannan azumi manufarsa ya zo ya taƙaita maka waɗannan abubuwa ba zai bar da yi sha'awar yadda kake da bukatar ba sadu da iyali da rana ba zai bari ba ba zai bar da kake abinci da rana ba ba zai bari ka sha da rana ba matuƙar kana azumi wani yana daga cikin manufofin azumi to kuma idan ya dora maka waɗannan abubuwa da fa'idar da muka ambata wacce za ka samu ta lafiyar jikinka da kanka sannan daga cikin manufofin azumi shi ne ya zamanto kasfin lisani yana son ka kame harshen ka ka saba karkarin da zagin mutane karkarin da giban mutane domin ya zo yana biya maka cewa mallam ya da a zu wal amana bihi wanda duk bai kame ba daga maganganun banza na ƙarya na ƙage-ƙage da yi wa mutane sharri kana azumi kana yi to azumi ya ce ban da shi shi ban da Allah yake Allah baya da buƙatar wannan azumi gara ka ci abincinka ko kuma ka sha kenan azumi daga cikin manufarsa shi ne ya hana harshen ka faɗan ƙarya ya hana harshen ka ya hana harshen ka giba da annabimanci da faɗan abubuwan da ba su dace ya zo da wannan manufar kuma duk wanda ya zamanto harshensa ya zamanto bai giba bai mulki bai zagin mutane bai kazafi ba wasu bai shiga mutuncin mutane to wannan harshen kammalalle ne Allah kuma yana son irin wannan harshen abu na uku daga cikin manufar azumi shine bazulul jud azumi ya zo ya koya maka daga sa yana son ka zama mai kyauta yana son ka zama mutum mai kyauta mai kyautata da wasu mutane bai yi alheri azumi yana daga cikin wannan manufar shi yasa ma yace maka manufar barasa iman wanda duk ya ciyar da mai azumi to za a ba shi ladan mai azumi kaga kenan akwai wanda zai iya samun azumin mutum biyu a wata idan kullum za ka ba wani abin bude ba ko da mutum ɗaya to kai an gama watan ramadan ka yi azumi biyu kenan wata wata ka yi wata biyu kenan ba tare kuma da an tawila ladan wancan ba idan mutum uku ne to kai kana da azumin mutum hudu kenan wata hudu so ramadan daga cikin manufarsa ya zo ya dora maka wannan ne yadda kai haka na hudu ya zo ne ya ba wa ranka tarbiya na farko ya rage maka karfin sha'awa ranka za ta zamanto ba za ta da karfin sha'awa ta aikata aikin sabo ba domin ya bai ka da karatun alkur'ani da sallar dare da rike maka harshe da saka ka cikin wasu al'amura to sai zamanto ya ba mu ka tarbiya dan ka samar da ayyuka da tattu. wannan rai za ta tafi akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake na biyar azumi ya zo ne daga manufarsa shine ya gyara akhlaqul muslim ya gyara ɗabi'ar mutum musulmi ya saka masa ƙaunar juna kaunar ɗan uwansa zai yi ma dan uwansa kyauta yana son ɗan uwansa kuma yana mayar da shi ya zamanto da kuɗi da baka da kuɗi da sarki da gwamna da ware ne duka za ku zamanto kuna ɗanɗanar musifar raɗaɗin yunwa da ishirwa in dai za a yi azumin to da kai da wanda yake da wadata gidansa cike yake da abinci sai kun ɗanɗani wannan yunwa wannan zai sa kuma ka zamanto mai tawaruki daga cikin manufar azumi ya zo ne domin ya kankare maka zunubai wannan shine abu na shida ya kankare zunubin dan adam ya wanke masa su ya mayar da shi fari ta kan da shi sai abu na na abin da na takwas ne ko na bakwai ko ta kafulul fukara wal yatama wal masakin wal aramila ya zo ne domin ya yi garanto mafakirai mana azumi ya zo don ya ba da garanti mafakirai cewa musulmai da suke da wadata za su iya ɗaukan nauyin wasu fakirai wasu marayu wasu miskinai wasu matan da aka mutu aka bar su da 'ya'ya mazajensu sun mutu sun bar su idan ka kalli ramadan daga cikin manufarsa idan ya zo yana za ga wani ya yi abinci marayu za ga wani ya je gidan marayu ta ga wani yana kyautata wa irin matan da mazajensu suka mutu sun bar su da 'ya'ya to azumi ya zo ne daga manufarsa shi ne ya ba ba waɗannan garanto wato ya ba su wata kariya ya rene su da samun wani abu wanda zai rige musu wahalar da suke ciki kenan ko ba komai taimakonka ya kamata ya karkata zuwa ga waɗannan mutane fakirai marayu miskinai armana, su ne ba ba zaura ba ce wannan wanda za a yi cewa mijinta ya mutu ya barta da 'ya'ya mai sunan da na wiwa mai sunan da da hausa mai sunan da to shi ba baka sani ba ba sani ba sai mu wuce <laughs> ko so sai abu na takwas ko daga cikin manufofin azumi abin da ya kawo shi ya zo ya gaya wa mutane ya cusa musu tsoron Allah shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kawai azumi ya zo da dan ya saka mu zuciyar dan adam tsoron Allah idan azumi ya zo ka ga mutum bai ji tsoron Allah ba kuma akwai matsala azumi ya zo ne daga cikin manufofinsa shine waɗannan abubuwa guda tara ya zo ya tabbatar da su a cikin rayuwar ɗan adam to lokutan musulmi ya karatu ko? bari mu tsallaka mu ne da sirrin shi azumi azumi yana da wasu sirri wadda da yawa mutane ba ba su iya sanin su ba daga cikin sirrin da yake na azumi shine ya ba ma ya yi training din zukatar mutane su saba da yin kyauta shi yasa za ga ana cewa in ka ciyar da mai azumi kana da kaza in ka taimaki mai azumi kana da kaza sirrin da ke karkashin wannan shine kan adam ko da azumi ya wuce ya koyi ba da kyauta an gane da nau'o'in su iri daban-daban sannan abu na biyu ya zo ne daga cikin sirrin azumi idan ba gane ba cewa yana kwaɗaita ma ɗan adam yawan aikin alheri sabanin sauran watanni za ga mutum yana ta ƙoƙari wani ya sai tufa ya babu wani a abubuwa dai ga sanar dukiyar da za ka iya fitarwa ka kashe azumi ba za ka iya cire ta ka ba wani a wajen azumi ba wannan sirri ne da yake ciki wanda azumin yake dauke da shi kuma yakan mayar da mutane su zaman to haka ko da ba su sani ba domin abu ne wanda yake koyi ah, kuma daga cikin sirrin azumi shi ne yana ɗayan tafafin musulmai da haka da mai kudi da mai mulki da talaka kowa an haɗu a masallaci kuma an haɗu daidai lokacin mu baki kowa lokacin yake da gwamna da sarki da malami da jahili da ma talaka da wanda ba shi da komai duk lokacin buɗe bakin su yi ne wannan wani sirri ne wanda ya aka yi azumi ya ɗinki al'umma ya haɗa ta guri ɗaya ba wanda zai iya cin abinci duka sai lokacin ya yi wannan wani sirri ne wanda kenan ya nuna al'umma tana tafiya a kan abu ɗaya watan shi da ya samar da da wannan a daga cikin sirrinsa shi har yanzu yana nuna maka lokuta suna da tsada sirrin idan baka gane wannan ba yanzu an ce maka watan yana ana amsa addu'o'i to wannan lokacin fa mai tsada ne sirrin da ke karkashin wannan kada kai wasa wannan tayin din ya wuce baka komai ba ana da buƙatar ka yawaita addu'a ana da buƙatar dukkan wasu buƙatu ka yi dukkan wani abin da kasancewa zai yi maka da'a ne a wajen Allah zai amfane ka to ana da buƙatar wannan watan ya zo da wannan sirrin kai kokari ka ga abin abu na da ko na abin nan shine tahqiqur rahma fi qulubil muslimin wani sirri kuma da azumin yake sakawa shine tabbatar da tausayin musulmai da suke ba su a tsakani da ga kowa yana kokarin ya taimaki wani ne kowa yana da wannan kowa yana son ya samu wani abu na lada na bakwai shi ne sirrin da ke ciki azumi yana koya maka haƙuri ko da baka gano ba ya koya maka haƙuri da iyalin ya koya maka haƙuri da yunwa ya koya maka haƙuri da ishirwa ya koya maka haƙuri da harshen ka ya zamanto baya dagin mutane ya koya maka ka riƙe hannayenka akwai sulbance sulbance wanda yake ya dora ka akan da'a kuma ya hana ka ayyukan zulbai to sai abu na karshe na ganin shi ne mayan usul ajiyar sau ya kamata mu faɗi wannan abinda zai tauye maka lada ya hana ka samun cikakken lada da ƙarfi azumi wani hatsari ne shi domin duk abin da muke faɗi yanzu na to kama ga wasu abubuwa kuma da za su iya tauye maka ladan azumin abu na farko shi ne aljihar jahilci da hukunce-hukuncen azumi yana iya sa idan baka san hukunce-hukuncen ba zai iya yi kai takka tsobarar da ba ita kenan ba a samu na kasko wannan zai iya faruwa na biyu ta shi ne allahawar la'in kawai ka je ka shigaltu da abin da ba shi da amfani ce da azumi kuma ga ka kana lido ko dara ko karta yana iya faruwa ko saboda wasu kamar jaraba ne sai sun yi lido a buga wani katon tebur har bai ta yi ana ta dariya shi ba a samu kudi a cikin zuma zane ba ko ai ba mai yi anan ko inda da akwai zaɗa mutum baya ko nawa ake samu to kaga ba a samun mako ne to ka gani sai dai a ɗauka a ɗora a ɗauka a ɗora shi kenan a ta buga teburi kuma a yi dariya wannan da istighfari ka kama ya fi maka alheri irin waɗannan abubuwa suna tauye maka girman darajar ka a wajen Allah domin ga kada mai da'a a cikin ka watakila amma ga kuma halayyar ka suna nuna wasu halayyar da su ke abu na uku shi ne kalamun fa'ish zance na alfashar haka karin da siffanta abin da ya shafi alfasha ko mace ko namiji wani abin da ya shafi alfasha ne ko kai ta ruga ashar ita ma kalmar alfasha ce ashar waɗannan duka suna tauye ladan azumin mutum ba cewa aka ba da lada ba amma yana rage masa daraja abu na hudu shine alhibatu wan namima ka zauna kana ta zagin wani ko kana aibanta wani yana rage maka daraja azumi a wani gurin ma abin nan imamul hajjar tana cewa yi kusha Allah ya kubala sabu ana jin tsoron ma kada gibar ka ta dawo gaba a kan jazumin ka saboda akan ya ce mallam ya za a kaula zu wal amala bihi wanda bai bari ba fa laysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amuhu wa sharabu abu na biyar shine an-nazuru ila an-nisa'i wal muharramat shi ma yana rage maka ladan azumi kai ta kallon matan da ba na ka ba muharramu ba matan ka wani ba ko kai ta kallon su kuma kallo na sha'awa ko ka rinka zance da su ko ka rinka kallon bata a wayar ko na abu kuma da haka yana rage maka darajar ladan abu na shida shine kaulu zuwa kiran karya ka kawo wani labari kawai ka kake a duniya ba wanda ya abu nan ba a yi labarin ba kuma gashi ka rubuta a zuwa ka sake tunda yanzu kamar an ce kun samu duniyar wai sada zumunci ne ko ko barka zumunci ne ma ba a sani ba dai gashi nan dai ana dai ta yi ko to wannan ba daidai ba ne to abin da za ka faɗi ba gaskiya ba yana rage maka ladan azumi abu na na bakwai shi ne asabbu wa shata wato shi ne zage-zage kai ta zagin mutane yana rage maka girman daraja ko lada